Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima ce da sauran abokan aiki daga Daily Trust ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. Idan an lura da kyau za a ga cewa a kwanakin baya can an samu tsaikon hare-hare da satar mutane daga 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Amma kuma sai ga shi a 'yan kwanakin nan waɗannan miyagun mutane sun sake bullowa da ƙarhinsu suna ci gaba daga inda suka dakata. Ko me ya sa aka samu sauƙin hare-hare da satar mutane a watannin baya? Kuma me dalilin dawowar 'yan ta'adda da 'yan bindiga a wuraren da suka saba tada hankali? Wannan batun za mu duba yau tare da masanin harkokin tsaro, sannan kuma mu leƙa wasu jihohin da ke fama da dawowar hare-hare da satar mutane. Da horko Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da masanin tsaro a ƙoƙarin neman gano bakin zaren abin da ya canza a kwanakin baya aka ji 'yan ta'adda shuru kuma yanzu aka ga sun sake ɓullowa. Sunana Comrade Salihu Dan Tata Mahmud masanin tsaro. Comrade a kwana-kwanan nan an samu harhare na 'yan bindiga wanda sun sace mutane a Kaduna, an sace wasu a Zamfara, an kai hari Katsina, an kuma samu 'yan harhare na Boko Haram da isof a Maiduguri. Me ya faru ne ake nema a samu kamar dawowar ayyukan ta'addanci in an kwatanta da 'yan kwanakin baya? yadda abubuwan kamar sun dan tsagaita. Eh to fiye da wuraren da ma ka kira akwai wani gari in za ka ta kanji inda akwai babban dama Afirka wato ana kiran garin Ibbi shi ma ba da daɗewa ba 'yan bindiga daɗi sun je sun kwashe mutane arwa yau sun kashe wayoyi ba ma san inda sun ka nufa da su ba. To abin shine lokacin da dai an ka zo maganan karancin kuɗaɗen nan abin ya dan ragu saboda yayin da an ka hana na kuɗaɗen shiga masu daga waɗansu da ke kasashen waje da ke daukan nauyinsu da kuma irin masu tausaya musu to ina ganin ta garkuwa da mutane ta hanyar da kuɗaɗe ke shigo ma 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda ke dan da shawaran mutane masu yin abubuwa mara kyawu to a yadda yake dai ina gani daga dawowan samun kuɗaɗe yanzu abin ya karu saboda su samu kuɗaɗe na yadda za su sayi abubuwa to wanda ya kamata gwamnati da musamman ma jami'an tsaro ya kamata a kara daukan matakai duk yadda zai kasance dai a fifita leken asiri kuma jami'an tsaro kan su yi sakaci su fifita daukan labaran sirri da leken asiri da kuma yawanci yadda su ma za su tabbatar da cewa jami'an su suna wurare daban-daban yayin da in suna son su yi wasu abubuwa za a zo a kai musu farmaki da shauran abubuwa. so kake ka ce kenan idan aka koma harkar da babu tsabar kuɗi a hannun mutane mai yiwuwa a samu raguwar ta'addanci ko kuma a daina shi gaba ɗaya? Kwarai da gaske saboda yanzu ka duba kamar da na faɗa hanyoyi sun yanke musu na samun abubuwa. So don haka in an ka koma complete na yanda babu cash a circulation ba wai ya zamanto mawuyaci ba haka nan da ya zai musu wuya. Saboda yanzu yanda ake tafiya kuɗaɗe na fita a je a ansana a can to shi ya sa kaga sun ka sake da akwai ma wani tsohon eh, mataimakin gwamnan nasara wanda sun ka kama kwanan nan wanda suke ce ma iyalan wai suna neman wurin miliyan saba'in to idan ba su san da cewa ana samun kashi din ba ya za su nemi wannan kuɗaɗe a baya can lokacin da abin ke karanci ba su yi wannan maganan ba. A tattaunawar da Muhammad Awal Suleiman ya yi da masanin tsaro kun ji ya ambaci Kaduna, Zamfara, Katsina da kuma Borno. Wannan dalilin ne sa muka tuntuɓi wakilanmu a waɗannan jihohi domin mu ji halin da ake ciki. Shin da gaske ne 'yan ta'adda sun koma cin karensu ba babbaka? Bari mu hara da Borno. Ga Hamisu Kabir Matazu, shugaban ofishin Daily Trust a jihar. Eh to za mu iya cewa ya ɗan dawo kaɗan amma ba da yawa ba, saboda abin da zai sa mu ce eh ya dawo shine idan baki manta ba kwanakin baya akwai wasu masunta da suka shiga za su yi kamun kifi aka kashe su wajen mutum sama da mutum ashirin. 'Yan Boko Haram suka tare a inda suke kamun kifi suka kashe akalla mutum ashirin da takwas a ƙauyen Magdolo a cikin Ingala local government ɗin ƙaramar hukumar Ingala da ke a jihar Borno. Saboda haka za mu iya cewa eh, akwai wa'ansu abubuwa da suka faru Ah, amma dai gaskiya har yanzu akwai sauƙin. Mm. Ah, zai waya kai tsaye mutum ya ce ga dalili. To amma idan kika lura tun a dama za a ce ba sojojin isassu a wajen ko kuma suna wasu na ikirarin cewa ba sojoji a wajen. Kuma ah, 'yan gudun hijira ne suka koma wajen sabon waje ne da sabon komawa da suka yi wadda kuma ana tsammanin dama hakan za ta faru. To mm. amma a sauran wurare idan kika kalla za ki ga eh, inda ke da sojojin dai har yanzu ba inda aka ce ga shi an kawo hari ko kuma aka san yadda abubuwan ke faruwa a baya za ki ga su 'yan boko haram din sun kai masu sojojin farmaki. Mm. To yanzu babu irin wa'annan hare-haren a ƙasa sai dai wannan dai da ya faru wadda kuma ana tunanin cewa har da rashin jami'an tsaro a wurin ya ba su dama suka je suka kai ma farar hula masu kamun kifi hari a wajen. Mm. To amma da samun yawaita wannan kuɗi da aka samu kuma za mu iya cewa abin gaskiya ya canza saboda yanayin yadda abubuwan ke tafiya gaskiya. Domin jin yadda lamarin yake a Kaduna, na tuntuɓi wakilinmu a jihar Muhammad Ibrahim Yaba. Hakikanin gaskiya haka abin ya kasance a kasantuwan cewa a baya an ɗan samu sauki musamman gab da zaɓi da ya kasance cewa ake so ake ƙoƙari a lokacin yakin eh, neman zaɓe da aka da kai na zaɓen shugaban kasa da na gwamnoni da aka yi an samu saukin wayan al'amura gaskiya amma 'yan kwanakin nan sai kasance cewa kuma aka fara jin motsin wayannan 'yan eh, bindiga a cikin da ke addaban mutane da ke karkara a misali a wajen kwanaki biyu kenan na ganin in mamanci ba lokacin da ita gwamnatin jihar kaduna ta bada sanarwar sace wasu ya ɗaliban 'yan makaranta kan hanyar su ta komawa gida kusan su takwas a yankin a awon da ke karamar hukumar kaciya wanda in ban mance ba an dan jima gaban da a samu labarin irin wayannan hare-hare da ya kasance cewa ake ko sace mutane da ake amma sai bayan yan kwanakin nan sai karshe an ji motsin su a hmm. baya ga haka kuma a yankin kagarku a shi ma a nan hanya a roho a nan yan kwanaki da nan samu yan sace-sacen daya biyu mutane da ya kasance cewa ake sata sai an biya kuɗin fansa ya kasance cewa a sallamo mutane akwai wani masana da ya kasance cewa aka tsaye muka tattauna da su yan kwanaki inda suka nuna a cewa ko shakka babu a wannan batun sabanta kuɗi da ya kasance cewa gwamnatin tarayya ta fito da shi ya ɗan dakile ayyukan wayannan mutane a lokacin domin kasancewan an samu karancin kuɗaɗe babu kuɗin to amma yanzu kuma ɗage wannan doka da ya kasance cewa aka yi kuma ya kila ana ganin Allah danganta shi da dalilan da ya sa ya kasance a yanzu ake fuskantar wannan matsaloli. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka haɗa da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Daga jihar Katsina ma ga wakilin Tijjani Ibrahim kuma ya tabbatar da cewa a kwanakin baya abubuwa sun lahwa yanzu kuma an fara samun sabbin hare-hare. To ajiya daga bayanan da na samu shine 'yan watanni ko satuttuka kafin zaɓe ita gwamnati ta ɗauki himma na ƙoƙarin cewa ta samar da isasshen tsaro don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali hakan yasa aka yi ta kai masu waɗannan 'yan ta'adda hare-hare ba kautawa irin abin da bature yake cewa onslaught to hakan ya sa an samu sauƙin hare-haren sosai ya zamanto an tattare su 'yan ta'adda yawanci a dazuzzuka inda suke to hakan ya taimaka kamar yadda muka samu bayani yadda aka samu sauƙin hare-haren a wancan lokaci akwai wancan ah, policy na kuɗi cashless policy na gwamnati inda aka tattare kuɗaɗe sau kuma banki ba kuɗi a hannun mutane. Manuwar takaita kuɗi a hannun jama'a. Yau wato wannan ma ya taimaka wurin rage kai hare-haren inda masana suka ce yawanci su ɓarayen inda suka samu dama ma sun koma kama dabbobi ne a maimakon mutane ma'ana sukan sukan kama dabbobi haka inda suka kai hari maimakon kama mutane ko kashe su ah, saboda wancan tsari na shiri na gwamnati na takaita kuɗaɗe a hannun jama'a duk da cewa an samu sauki a wancan lokaci yanzu kuma an ce waɗannan 'yan bindiga sun sake hitowa suna ta kai sabbin hare-hare. To masana suna gani cewa akwai ɗan ja da baya da su hukumomin tsaro suke wajen kai hare-hare ma 'yan ta'adda musamman bayan zaɓe. hakan ya sa kamar sun ɗan samu sake kenan sun dawo sun koma kai hararansu kuma akwai cewa bayan zaben an samu 'yan kudaden ma a hannun mutane so yanzu suna ganin sun kama mutum za su iya samun wasu 'yan kudade koya ne hannun jama'a to hakan yana da alaka da irin abubuwan da ake gani a yanzu na 'yan dawo da kai hare da a katsina da ma sauran wurare kenan. Daga jihar Zamfara kuma ga wakilin mu Shehu Umar da cikakken bayani akan lahawar hare-hare a kwanakin baya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Idan kika ɗauki yankin Bukuyin Gumi da Anka, musamman yankin Bukuyin ƙananan hukumomin Bukuyin da Gumi ɗin, lafawar hare-haren 'yan bindiga ta samo asali ne tun bayan da sojoji suka yi galabar wani gagarumin farmaki da suka kai a maɓoyar su 'yan bindiga ɗin. inda suka kashe da dama kuma suka ƙwace baburan su da kuma makamai sannan a yankin shinkafi da zulmi nan ma sojoji sun kai hare-hare a maɓoyar su 'yan bindiga din musamman sojojin sama ma da na ƙasa din to nan ma an wannan ya taimaka wurin samun sauki to 'yan kwanakin nan sai abubuwa kuma suka rintaɓe musamman yin garkuwa da mutane don biyan kuɗin fansa kin ga duka ba a wuce sati ɗaya ba aka kawo hari a ɗakunan kwanan ɗalibai da ke wani ƙauye da ake kira sabon gida wanda yake kusa da jami'ar babbar jami'ar tarayya ta gusau hmm. da aka ɗauki ɗalibai mata guda biyu to ana cikin haka kuma ba a gama jimamin wannan ba sai gashi yan bindigan sun sake tattara ƙananan yara fiye da tamanin da mata a kusa a gonakai da ke kusa da wani ƙauye da ake kira wanzamai da bai wuce tazarar kilomita arba'in daga garin Funto ta jihar Katsina ba idan za ka je Gusau ko kuma kilomita sittin daga garin Gusau idan za ka taho Funtuwa. Game da waɗannan sababbin hare-haren da 'yan bindigan nan ke kaiwa, shin ko jami'an tsaron wannan yanki sun yi wani bayani? To bayanin ma da suka yi kin ga bayani ne ma da ke bata mutane rai musamman ita rundunar 'yan sanda. Yanzu su mutanen gari sun fitar da jerin sunayen yaransu su 85 da aka ɗauka. kuma su suka san adadin mutanen da aka ɗaukar musu a wannan gari sai ga shirin rundunar 'yan sanda ta fitar da sanarwa tana cewa adadin waɗanda ta san an ɗauka ba su wuce mutum tara ba to kin ga wani abu sai ɓata wa ainihin su iyayen waɗannan yara rai yasa suka fitar da jerin sunayen yaran da aka ɗauka kuma suka yi ta ainihin yaɗa shi a kafafen sada zumunta don su tabbatar wa duniya cewa maganar da rundunar 'yan sanda take yi cewa mutum tara aka ɗauka kawai ba gaskiya bane ba kuma har an fara ainihin yarjejeniya akan bayar da kuɗin fansa domin a suke su. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu ina miƙa godiya mai yawa ga abokin aikina Muhammad Awal Suleiman da Hamisu Kabir Matazu, shugaban ofishin Daily Trust a jihar Borno. sai wakilanmu Muhammad Ibrahim ya ba a Kaduna da Tijjani Ibrahim a Katsina da kuma Shehu Umar a Zamfara. A madadinsu duka, Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.